Assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na ilimin physiology a harshen Hausa. A yau za mu tattauna ne akan wato respiratory system wato sashen numfashi na jikin ɗan adam kafin mu je cikin darasin gadan-gadan za mu ji wasu matakai wanda wannan sashe ya kunsa wato akwai abin da ake cewa matakin numfashi inda wato karba ake karba da bayarwa na iska wato iska oxygen da carbon dioxide a kuma sashen da ake kira da sashen isarwa wato conductive zone na farko sashen isarwa ya fara ne daga saman hanci zuwa tsakiyar kirji idan muka kalle shi ta waje kenan idan kuma kalla ta ciki zamu ga cewa wannan ramu hun wato kuma ogoro da zuwa ramin inda wannan wato bututun numfashi zai shiga shi aiki da wato sashen ko kuma matakin isarwa daga nan kuma in ya shiga cikin hunhu za a dinga karɓar iska wato jiki zai karɓi iska daga cikin wannan hunhun ya kuma bayar wanda ake kira da respiratory zone wannan mataki na isarwa ya kashi kashi goma sha shida domin kwa hikimar yin haka shine a rage wannan karfin shigowar iskan nan ta shiga cikin huhun kai tsaye wato gurɓataccen iska ta iya shiga cikin huhun kai tsaye saboda haka in ta to ina ana ƙara tace ta a hankali a hankali ana rage mata karfi har ta shiga a hankali yadda jiki ba zai cutu ba shi kuma respiratory zone wato matakin karɓa da bayarwa na iska amfanin shi shine a samar da sauƙi wajen fitar iska da shigowarta a wato yanayi mai kyau idan kuma aka samu wani yanayi canji jiki zai iya ganewa da sauƙi ya ba da wato kwakwalwa saƙon cewa akwai matsala wannan fannin yana da kyau mu san wasu ayyuka da wannan sashe na numfashi yake yi ba kawai iya mu shaki iska ba ne mu fitar don mu rayu akwai wani nazari da aka yi na cewa shakar iska wato ta numfashi mu fitar yana rage zafin jikin dan adam idan zafi yayi yawa sannan kuma idan zafi ya yi kaɗan ana iya canja yanayin numfashin ya ƙara yawa misali sai bugun zuciya ya ƙaru sai kuma zafin jiki idan ƙara tashi wato jikin mai dan ƙara ɗumi idan muna buƙatar hakan kenan wannan na farko kenan na biyu kuma akwai abin da ake cewa ph wato jikinmu yana ɗauke da sinadarin acid ko kuma base acid ɗin nan yana da illa ga jikinmu idan ya yawa sannan kuma idan base ne ma ya yawa shi ma haka yana da illa a jikinmu wannan wani darasi ne na daban idan mun zo a physiology kashi na biyu wanda za mu muku yanayin mutum yake numfashi a al'adance yakan sa a rage sinadarin acid idan ya yawa a jikinmu sannan kuma idan sinadarin base ya yawa shi ma a rage shi haka sai a samu daidaito idan kuma tana mu na baya da muka yi na farko akan homeostasis wato masaitin jikin nan ajam sashen numfashi yana taka rawa wajen daidaita wannan al'amura sannan na biyu kuma shine wannan sashen na numfashi yana ba mu yana ba jikinmu kariya daga sabbin cututtuka da su shiga jikin jikinmu idan na ce kariya shine idan mutum misali ya shaki kamar wata cuta akwai wasu gashina a cikin hancinmu wanda suke taimakawa wajen ba wa kwakwalwa sako cewa akwai wani abu wanda yake mara kyau ya shiga cikin hancin sai a bada umarni sai mutum ya atishawa domin ya fitar da wannan wato wannan cutar ko kwaya cutar nan idan ku ya samu wannan kwaya cutar ta wuce hanci ta je makogaro akan ba da umarni cewa ga fa wani abu ya shigo cikin makogaro sai a fito da majina daga cikin makogaro akwai wasu sashe a cikin wato makogaron da muke kira goblet cells wannan wata kwayoyin halittu da suke fitar da majina domin su tarfa duk wani abu wanda ya shigo sannan kuma sai a yi kaki wata anya amfani wata tsintsiya ta makogwaro wacce ake kira da cilia domin su fito da su da ƙarfi kaga kenan sashin numfashi ba iya kawai shiga da fita iska yake wato aiki ba yana taimakawa wajen kariya wa jikinmu abu dai na gaba da ya kamata mu sani akan sashin numfashi shine kowane sashe ya yake yin aikinsa shine ilimin physiology don sanin yadda jikin ɗan adam yake aiki wato ka fara daga hanci tunda ta nan iska take fara shiga mun riga mun ba da wani satan ansa a farko cewa yana ba da wato kariya wajen wannan gashin na cikin hancin nan suna amfani wajen fitar da wannan wato ainihin kwaya cuta idan ta shiga sannan kuma ita ce kofa ta farko wanda idan ta toshe numfashi ba zai shiga ba sai dai me ta hanyar baki to shi sa masana suke cewa hanyar shigan numfashi ba iya ta hanci yake farawa ba ana iya haɗa shi ne hanci da baki saboda haka wataran hanci zai iya toshewa sai dai kuma a yi numfashi ta baki to amma duk abin da aka ce an yi shi ba akan ka'ida ba ba kan yadda jiki ya saba da shi ba ya zama kuma wani daban shi sa a darasin physiology mun fi mai da hankali wajen abubuwan da suke faruwa al'adance a jikin mutum shi sa muka fara daga hanci idan ka wuce hanci shi shine wato wannan bututu na farko wanda yake haɗu da kofar hanci wanda iska take wuce ta cikin shi wanda muke ce shi aiki da conducting zone wato matakin isarwa na iska zai rarrabu ne kashi-kashi domin ya rage karfin iska da kuma akwai wata matsaloli da zai rarrage ta wanda za su rabu kamar bishiyoyi kamar wato reshina na bishiyu su shiga cikin wannan hunhun aikinsu kenan idan mun shiga mun ƙara yin gaba akwai abin da ake da bronchi wato idan wannan bututun ya zo sai ya rabu gida biyu aka ya shiga hunhun farko da ramin hunhu na biyu shi ma aikinsa shine ya raba iskar ta shiga nan ko kuma ta shiga nan ya raba su daidai wa da wannan ta shiga nan wannan ta shiga nan sannan idan mun shiga akwai abin da kira da respiratory zone wato matakin fitar da iska ko bawa jiki iska da kuma karɓar iska gurɓatacciya wajen fitar da ita waje to wannan a cikin huhu take wanda ake kira da wani buhu wanda ake kiran shi da alveoli ana ake tara iska a fitar da ita ko a shigo da ita to in dai ko wannan buhun nan wanda ake kira da alveoli shi yake tara iska ya fitar da ita take fita daga jikinsa wato ta kasansa ko ta gefensa ko ta ina wanda yake zagaye da shi wato in dai za mu yi magana akan yadda iska take shiga jikin ɗan adam wannan wajen shi za mu fi mai da hankali akai to ta yawa iska take fita daga jikin wannan shi buhun wato alveoli ta shiga cikin jini ta shiga cikin jikinmu akwai abin da yake zage da shi wanda ake kira da membrane in aka ce membrane ana nufin wani lullubi kenan wanda siriri ne wanda zai bawa wato jiki dama ko kuma iska dama ta ratsa cikin shi ba tare da ta sha wahala ba shi sa idan aka samu ciwo a wajen misali idan mutum yana da ciwon wato tari wanda ya daɗe aka samu wani wani wani rauni a wajen ya warke wannan warkewar da zai zai ƙara kaurin wannan wato lullubin nan na wanda ake da respiratory membrane sannan zai sa shigan numfashi ko kuma shiga iska ko fitatta ta zama ta yi wahala shi sa idan mutum yana da matsalar numfashi ke shan wahala wajen fitar da iska ko ta zai yiwa saboda wannan raunin ne ko kuma saboda majina da ta tara a wajen ta sa wannan lullubin ya samu shamaki da wannan asalin shi wannan buhun sannan abu na biyu akwai abin da ake kira da surfactant surfactant wani sinadari ne wanda yake ake samar da shi tun mutum yana cikin uwa a lokacin da ya shiga wato sati 32 idan yaro ya shiga sati 32 a cikin mahaifiyarsa ana samar da wannan surfactant din surfactant din nan shine sinadarin da yake bawa iska dama ita ma ta shigar da ƙarfi ko kuma a hankali ko kuma ya shiga da wato sauki kamar da muke magana akan sinadarin surfactant sinadarin surfactant shine wanda yake rage abun da ake cewa surface tension idan aka ce surface tension ana nufin wani wani shamaki ne a saman wato kamar ruwa ko wani lullubi ko duk wanda abu wanda yake bukata a rufe shi domin a bashi kariya wato a bada umarni ko a bada dama a biya shiga ko kuma ya fita misalin da zan baku na surface area shine ko kuma surface tension shine kuna ganin sauro yana sauka akan kogi ko ruwa ko kwata ko wani abu dalili kuwa shine wannan surface tension din nan bai barke ba sai an samu barkewa wannan surface tension din sannan abu zai iya fasawa ya shiga cikin ruwa saboda ku duk wani abu wanda yake da wannan lullubin shi ya da surface tension haka zalika a zagaye da wannan buhun wato alveoli wanda ake iska take shiga ko take fita akwai abin da ake cewa da surface area sinadarin surfactant ne yake samar da shi iska ba ta shiga ba har sai ta kai wani wani mataki na ɗan nauyi sai ta fasa sai ta shiga sai ta faso sai ta fito kuma yana fasa yake rufewa yana ƙara fasowa sai ya rufe kamar yadda ruwa idan aka fasa surface tension ɗin ruwa abu zai iya shiga kuma zai surface tension zai ƙara rufewa har sai an ƙara fasa shi haka yake aiki sannan abu na biyu akwai abu da ake kira long compliance long yana nufin hunhu compliance yana nufin haɗin kai wato haɗin kan da hunhu yake bayarwa idan iska ta shige shi wato elasticity kenan aka ce elasticity ana nufin abu ya iya budewa kuma ya dawo yadda yake misali idan iska ta shiga cikin huhu ai huhu budewa yake domin iska ta shiga sannan in zai fitar da wannan iskar ai yana huhun zai ƙara tsukewa ne wato gurɓatacce ta fito waje mai kyan kuma ta shiga cikin wato jini to idan sinadarin oxygen wato wanda jikin mai ke bukata yana shiga cikin jiki ne ya je inda ake bukata wato kowane sashe na jiki na shiga kwakwalwa yana shiga zuciya yana duk inda yake da motsi ko yake da rai a cikin jikinmu ana bukatar sinadarin oxygen sannan duk inda yake motsi yake da rai yake aiki yana fitar da sinadarin carbon dioxide wato iskar carbon dioxide wacce take gurbatacciya sai a fitar da ita to ta yaya wannan sinadarin oxygen yake fita daga cikin wannan buhun na alveoli ya shiga cikin jini ya je inda ake so ya je sannan kuma ya fito ko kuma wato sinadarin iska ta carbon dioxide ya fito daga cikin wannan sashe ya taho cikin huhu ya fita na farko mun ji amfanin wato alveolar wato a samu exchange a samu fita da shiga wannan iskan nan ta hanyar respiratory membrane na farko wato lullubin nan na jikin wannan buhun saboda haka abu na biyu wanda yake sa wannan abin ya faru shine wato pressure gradient wato raguwar iskan nan karfin iskan nan sannan abu na uku akwai wato kaurin shi wannan wato lullubin na alveoli wato buhun alveoli idan ya kasance bai da kauri sosai iska ta iya shiga da sauri ta fita idan kuma ya kasance yana da kauri wanda abubuwan kamar da baku misali a baya rauni a wajen yakan iya jawowa wani wajen ya kauri ko kuma an samu majina da ciwo wato wata cuta a wajen ya sa wannan wato fita da shigan nan ya ragu wannan kenan abu ne gaba da ya kamata mu sani shine wato idan oxygen wato sinadarin oxygen ya fita daga cikin alveolar ya shiga cikin jini akwai wasu kananan jijiyoyi wato magudanar jini da suke zage da wannan buhun na alveoli wanda suke karɓa wannan oxygen wanda ake da capillaries yan mutsi-mutsi ne daga su kuma su tafi cikin wato wato arteries za su koma cikin zuciya wato ta bangaren zuciyar dama wato ta bangaren zuciyar hagu sannan za a tura su zuwa sassan jiki domin ita zuciya kamar famfo take kamar yadda muka yi bayani a baya za ta tura su ne zuwa da inda ake bukata sannan idan suka je wannan sashe da inda ake bukata kamar suka je kamar wajen hanta za a ba da dama ta buɗe ta hanyar wannan kofar da jijiya ta shiga cikin hanta wato wannan sinadarin oxygen din ya shiga sannan kuma wannan jinin ya karbi sinadarin carbon dioxide ya dawo zuciya bangaren dama a wannan karan sai zuciya ta kara tura shi a matsayin famfo kenan ya koma cikin huhu huhu ya kara fitar da shi waje sannan a karbi wani oxygen haka ake ya zama kamar wani da'ira saboda akwai wani kalma da ake amfani da ita wacce ake kira da affinity affinity shine kamar yadda mayan karfe da mayan karfe suke haduwa masana suna cewa affinity wato ƙarfin haɗuwar sinadarin oxygen da homoglobin homoglobin da muka bayani a baya a darasinmu na jini da abin da ya kunsa wato wanda yake ɗakuna ne wanda suke ɗauka da wanda suke karba oxygen ƙarfin haɗuwarsu yana farawa ne daga ɓangaren huhu yana da ƙarfi a ɓangaren huhu wato kamar mayan ƙarfi da mayan ƙarfi in suka haɗa a ɓangaren huhu wato jini wato sinadarin oxygen da hemoglobin za su haɗu da ƙarfi amma da lokacin da suka fara shiga cikin jiki a hankali suna tafiya ƙarfin haɗuwan nan wato affinity ne zai dinga raguwa shi yasa da sun zo ɓangaren sashe na jiki kamar sun zo ɓangaren hanta to ƙarfin haɗuwar tasu wato affinity ɗin ya riga ya ƙare to sai su rabu sai ya shiga shi kuma ƙarfin haɗuwar sinadarin iskar carbon dioxide da wannan sinadarin jini ɗin wanda suke haɗuwa ya fi ƙarfi a wajen sashuka na jiki ya fi ƙarfi a bakin hanta ya fi ƙarfi a waje kaza domin a iya karɓar shi ya taho zuwa wato zuciya a ƙara tura shi zuwa hunhu in ya zo hunhu a daidai bakin wannan buhun na alveoli ƙarfinsa ya ƙare wato sai kuma su rabu sai ya koma cikin wannan buhun na alveoli shi kuma alveoli sai tura shi zuwa sama sai taka muke fitar da iska mara kyau mu shaƙi mai kyau kuma jikin mai samar da shi shi yasa idan mutum yake da matsalar shakan numfashi to wannan sinadarin na carbon dioxide zai iya taruwa a jikin shi da yawa saboda ba za a iya fitar da shi ba saboda rashin karfin wannan haɗuwar na affinity zai iya sawa ya ta yawa a cikin jikin ya ta yawa a cikin jikin kuma in yi yawa shi yake samar da wannan matsalar ta acidity wato sinadarin acid ya yawa a cikin jikin wannan yana iya samar da matsala matsalar kwakwalwa mu rikice za mu iya mutuwa ma ta wannan yanayi saboda haka wannan yawan da shi zai sa a ƙara numfashi domin a samar da wannan sinadarin oxygen shi kuma sinadarin oxygen in ya haɗu da wannan homoglobin din wato sinadarin homoglobin na cikin jini ya je ya kashe inda ya kamata sannan kuma a fito da wannan sinadarin carbon dioxide sannan kuma su sinadarin oxygen wanda yake da amfani a cikin jikinmu da sinadarin carbon dioxide wanda shine gurɓatacce iska da ba mu buƙatar ta kamar kishiyoyin juna ne kuma suna da kishi idan ɗaya ya shiga idan ɗaya yawa to yana korar ɗaya ne saboda haka idan sinadarin carbon dioxide wanda ke gurɓatacce iska ce ta yawa a jikinmu to zai kori oxygen ne saboda haka za mu zama mu da sinadarin oxygen sosai idan sinadarin oxygen ya ya fi yawa to zai kori sinadarin carbon dioxide wato sinadarin da bai da kyau wato iskar da ba ta da kyau kenan shi yasa idan mutum yana da matsalar sinadarin carbon dioxide ya mai yawa a jiki babban maganin da ake ba shi ne a bashi mai oxygen sinadarin oxygen wato sinadarin iska oxygen ta hanci so da in yi yawa zai kori wannan sinadarin carbon dioxide din sannan abu na biyu shine akwai abin da ake cewa carbon monoxide wato hayaki hayaki kenan shi ma hayaki yana dauke da wata iska da ake cewa carbon monoxide shi kuma carbon monoxide karfin haduwarsu ya fi oxygen karfi saboda haka idan ka shiga hayaki maimakon jininka ya haɗu da wannan oxygen ɗin a ɓangaren alveoli ko bakin alveoli to ya fi so ya haɗu da wannan carbon monoxide ɗin saboda carbon monoxide ɗin ya fi shi ƙarfin haɗuwa kamar za ka ce wannan mayan ƙarfin ya fi wannan mayan ƙarfin ƙarfi sai su haɗu da wannan to in ya je cikin jikinmu kuma guba ce a jikin jikinmu kuma an shigar da guba cikin jikinmu kuma an karɓi guba kai kenan jikin ya zagaye da guba kenan shi sa wanda suke shiga yanayin da suke shigar da hayaki cikin jikinsu suke da samun matsalar numfashi yau da gobe ko kuma akai-akai musamman wanda suke aiki a kamfanukan da ake amfani da hayaki ko wanda suke shakar uh, hayakin inji ko na wani gurɓataccen iska irin ta sigari da sauransu da ganye da wasu abubuwa da duk abin da yake alaka da iska yana iya kunsa wannan wato sinadarin carbon monoxide musamman ma injin janareto da muke amfani da shi a gida mutane da suna samu alar numfashi su kulle inji a cikin ɗakin su kuma suna bacci a ciki sai ga an zo an samu mutum ya mutu saboda wannan gurɓatacce iska ta shiga tafi karfin oxygen to idan jiki ya gane cewa akwai matsalar rashin iska wato rashin isasshen sinadarin iska oxygen ko kuma karuwar sinadarin iskar carbon dioxide akwai wasu abubuwa da suke faruwa domin a samar da wannan sinadarin oxygen din ya shiga cikin jin da ya kamata ake kira da control of respiration wato abin da yake daidaita wannan shigan numfashin da fitarsa a lokacin da ake buƙatuwar haka akwai wani waje a cikin ƙwaƙwalwa ko wance ƙwaƙwalwa ita kanta wato cerebral cortex ita take samar da wannan damar sannan kuma abin da yake na kasanta wato pons da medulla, medulla oblongata wato wani abu ne kamar adapter da socket haka suke a haɗe wanda su suke karɓar wannan sakon cewa iska ta yi ƙasa a jiki wato sinadarin iska oxygen ya yi ƙasa a jiki wanda muke buƙata ya kamata a ƙara ƙarfin numfashi sai ga mutum yana numfashi da kyau idan kuma ya ƙasa su ne suke ƙara ba da wannan damar a ƙara wato a ƙara ƙara numfashi idan ya sama aka misali haka suke ƙasa a rage tare da wannan cerebral cortex ɗin wato ita kwakwalwar da kanta da kuma wannan medulla oblongata wato wani sashi ne a cikin kwakwalwar da ake kira da medulla oblongata da kuma wannan pons da suke a haɗe kamar socket wa juna to suna aiki ne a tare domin sassaita wannan harkar numfashin to shi sa idan mutum yana da sinadarin oxygen ya kasa muna cewa yana da hypoxia hypo yana nufin abu ya kasa ziya yana nufin oxygen wato sinadarin oxygen ya yi kasa sai mu ce mutum yana da hypoxia duka-duka a nan kawo karshen wannan darasi namu na yau wato sashen numfashi ƙarƙashin ilimin physiology wato a harshen Hausa. Za ku iya bibiyar mu a mu na sada zumunta kamar da za mu lissafa muku a ƙasa haka sannan za ku iya bibiyar mu a wato mu na yanar gizo-gizo wikihausa.com.ng sunana dr yasir aminu ado ku ci gaba da kallon wiki hausa wiki hausa sai san barka.